fa kada ka manta da na subscribe sannan ka danna suna sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora na kokowa da zafin su kada a barka a baya. Hankali Ibrahim, Ibrahim da shi da wani yalo ga titan sai shege yaro subhanallahi hankali hankali ibrahim bai kai ba hankali kau hankali yawa ya yi tura abi ya yi tura abi eh da mutum ya dawa da hannuwa ya fadi shi ne an tura abi eh bangaren kambu a wani iri na su kowa kowane na tayin da nashi ko da kaki waɗanda masu tsawo sai ka ce darasa wanga ina ganin kyau hankali waɗanda hudumar wanga in sun ka samu kiwo duk dogage na wamin da zai saura dai akwai wallahi gaskiya wari shi bi wari hili rankyam rankyam kenan an ga abu zai ka ce rozo rozo